eh to idan ka duba ai wannan ba na ɗaya ba ne kuma ba na biyu ba wannan na uku kenan akwai lokacin da ma aka ce ai shikau ya mutu aka zo aka yi ta wayannan hayaniya sannan yanzu aka zo aka ce a duk wanda ya samo shi ko kuma an ba da umarni a sojojin sama a sojojin ƙasa a kan cewa lalle lalle a samo shi kau duk inda yake ko a raye ko a mace a tafi da shi mm. eh to irin waɗannan abubuwa wani lokaci abubuwa ne wanda yake yana da sakatai ya kwarai da gaske a in ka duba da yanayin shi kansa wannan yaki da ake yin shi a yaƙi ne na zunkuru ba irin yaki ne da aka saba da shi ba a kuma yanzu yadda sojojinmu suke samun nasara a bisa wannan yaki da 'yan ta'adda kokarin da sojojin sama da na ruwa da na ƙasa suka yi da dakarunmu da sauran jami'an tsaro a to ina ga a matsayin shi na shugaban sojojin ƙasa a mai yiwa ne yana ga cewa akwai wata hanya da ya gani ko kuma yana da wasu basa'ai na bayani wadda yake yana ga in yi haka to su kansu sojojin za su tashi za su jajirce za su tsaya su ga cewa an samu wa'annan abubuwa amma a gaskiya abubuwa da suke tafiya a yanzu a tun da an yi sau ɗaya sau biyu ina gaba wai dole bane sai an yi wannan domin a samu shi insha Allah. Haka. Um, wannan tukuci da aka bayar na naira miliyan uku ga wadda zai bada bayanan in don a kamo shekau um, a ganin ku wannan kudaden sun wadatar? Eto eh kamar yadda ka gani ka, sani cewa a yanayin inda yakin yake da yadda ake ciki ina ga banda ma wannan kuɗin da aka ce za aka kwadaitar da mutane duk wanda ya ba da bayanai game da shi ko ya gan shi ko ya faɗi wani abu wadda zai kai a kama wannan dan ta'adda ina ga kuɗin bai yi kaɗan ba kuma ina tabbatar maka da yadda na san shugabancin waɗannan shugabanni na yanzu amma an badda ma batun wannan kuɗin ina tabbatarwa in dai har aka samu wani abu akwai wani abubuwa wadda za a yi na mamaki wadda yake za a yi da adalci da yadda gwamnatin nan take tafiya da sauransu yanzu ba ma batun ma kuɗi ba ne ko ya yi kaɗan ko ya yi yawa mu abin da muka sa a gaba shi ne a ƙasan nan allah ya taimake mu wannan abubuwa su zo ƙarshe kuma ina tabbatar cewa batun kuɗi ya yi kaɗan ko bai kaɗan ba ma ke taso ba kuma wannan isani ne aka ce za a bayar kuma ina tabbatar in har aka samu wannan mutum ita kanta gwamnatin tarayya za ta yi wani ba bisa adalci da nufin yadda gwamnatin nan take ta masu da yadda suke kare dukiyoyin jama'a da kuma rayukansu Ah, um, eh, ya kuma ndo baba gama mai taya shi me kuke ji game da yadda wannan yaƙi tafiya duk da cewa ana cewa ana samun nasara akwai kuma dai koke-koke a ƙasa cewa ƙanana masu tafiya wanda suke dab da inda ake waɗa ko waɗanda suke tafiyar da wannan yaƙi a kusan suna kukan cewa an koma gidan jiya ba a kula da su. A'a ba ba ba haka bane imamu. Ai idan ka duba yadda aka tafi da yadda gwamnatin nan ta zo da ƙoƙarin da ta yi da yadda aka dakile waɗannan abubuwa da sauransu ai kamar yadda bahaushe yake faɗa ne in aski ya kusan ƙarshe ya fi zafi